ina so ka saurare ni da kyau hajiya tana tare da mu idan kana so ta kasance da rai to ka turo mana da kuɗi miliyan hamsin nan da kwana uku mahaifiyata ce aka sace ta an yi garkuwa da ita kai amfani da ilimin ka na matsayin ɗan kasuwan banki mana na san ka aiki da FBI how do you go get her back rubuta mun lamban anan to karba rubuta mun lamban anan to kai tafiyar ka insha Allah rabi zan kira ka Yusuf. An yi kidnapping ɗin hajiya.